Madam Bayar Maryama Gama ce da Madam Maryama Mai Zama waɗanda dukansu suka taɓa riƙe mukamin minista a shekarun baya da Madam Zainabu Abani jigo a jam'iyyar RDR canji sun faɗa hannun 'yan sanda ne a yayin wani gangamin matan jam'iyyun hamayya a ranar Litinin 15 ga watan Maris. bayan shafe wuni biyu a hannun 'yan sandan farin kaya alkali ya sallami waɗannan mata a yammacin jiya laraba saboda rashin hujjoji akan abin da ake zargin su da shi hajiya aishatu ibrahim ita ce shugabar matan rar canji ta ƙasa kamun da aka ma iyayenmu president mai zama da hashiya zainabu a bani an sake su lahiya lau kamun da aka musu kuma ba mu yi wani danyen zagi ba ba mu yi wani zage-zage ba akan domin kishin su ci mu talakawa mata ɗiyan talaka da ke wahala saboda incin wannan ne muka tare hanya muka zamna muna reunion aka turo muna polisai. A baya hukumomi sun tabbatar da kama ɗaruruwan mutane sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata. cikin su har da tsohon firaminista Hama Amadu da janar Mumuni Burema mai ritaya da dai wasu shika-shikan a jam'iyyun adawa. Wannan na matsayin wani matakin ɗauki ɗaiɗai da hukumomi ke amfani da shi don katse masa hanzari, amma kuma kokowa yanzu aka fara in ji su. Incin mu ne muka nema saboda ɗiyar da saka ma in sha ma Allah ba mu sha da baya, sai dai gidan kasta yawa lokacin da za mu yi iko Allah ya kawo shi, sauki kuma da yarda Allah zai sa mana iko. Takun saƙa ta tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan fitar da sakamakon zaben da ya hada bazum Muhammad da Muhammad Usman wani abu ne da ke ci gaba da jan hankulan masu rakin kare demokradiyya. Dalili kenan shugaban gamayyar kungiyar Ruwad son Allah Dambaji ke gargadin waɗannan bangarori akan buƙatar mutunta doka. Gwamnati ta koma bisa tafarkiya na, na, na demokradiyya. Demokradiyya ta tsara wanda ya taka doka ga matakin da ya kamata a bi. In an ka bi matakin nan dokar za ta ɗauka matakin ne bisa gare shi. Kan mutum bai taka doka ba ko abin da ya kwaɗi bai ma daɗi ba ko ko abubuwan da suka bai ma daɗi ba in ma kai na shugaban ƙasa dole na ka sa mai ido tunda domin karaɗiyar ta bashi amma in ya taka doka sai waɗanda doka ta ba hanya su yi aiki da doka saboda su tsaida shi in an ka ce ba abin tafarki na doka to su tabbata su 'yan siyasa da masu ikon da wannan ba su da ikon to babu wanda zai ci riba a ranar 23 ga watan fabrairu ne hukumar zaɓe ta bayyana ɗan takarar jam'iyyar pnds bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga wata da kashi 55.75 sai dai ɗan takarar rdr canji muhammad usman ya ce shi ya ci zaɓe da kashi 53.30 sabili kenan ya garzaya kotu wace yake shirin raba wannan gardama nan da ɗan lokaci kaɗan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.